بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد شيء قبل كراتون مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين muna wa dukkanin 'yan uwa barka da sallah da murna da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana kewayar wannan rana mai albarka da fatan Allah ya karbi dukkanin ibadar da aka yi a cikin waɗannan kwanaki goma na Zulhajj waɗanda suka fi kowane wannan albarka a cikin shekara da azumi da aka yi da arfa da hajji da fatan Allah ya dawo da mu lafiya Allah ya karbi ibadarsu Allah ya karɓi addu'o'inmu kuma Allah ya ba wa mu lafiya da zama lafiya ya ba mu gamawa lafiya qala sahibul manazil imam abu ismail harawi ya ce wala ta'ifu asrari taubati thalathatu ashiya' kamar yadda aka yi bayani a wancan makon har yanzu muna cikin manzila tauba kuma a cikin wannan manzila mun yi magana akan ma'anar tuba mun yi magana akan sharuɗan tuba mun yi magana akan asiran tuba to yanzu ana magana a kan abubuwa masu rantsi a cikin sirrin tuba. Wato bayan wannan sara'irul haƙa'ik da muka yi wato abin da yake sirrin da yake cikin haƙiƙancar da tuba. A cikin suma asiraran akwai waɗanda suke masu rintsi suna buƙatar um, a ƙara tunani a cikin su za su taimaka sosai wajen haƙiƙancar da da tuba malam ya ce wa'annan guda uku ne awwaluha na farko an zura ilal jannayati wal qadiyya fa ta'rifa muradallahi ta'ala fiha id khallaka ityanaha wannan latifa ta farko shine mutum ya duba zuwa laifin da ya yi wa Allah da kuma ƙaddara masa da Allah ya yi aikata wannan laifin ya kalli wannan cewa ya saba wa Allah kuma Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa zai wannan saban idan ka duba wannan sai ka san mai ubangiji subhanahu wata'ala yake nufi da wannan saba wato idan mutum ya saba ubangiji subhanahu wata'ala cikin sirri yadda zai samu tuba ya tsaya ya tambayi kansa shin da na saba wa Allah da Allah ya yadda ne wannan saban mai Allah yake nufi da ƙaddara mu wannan saban ya ce eh, lokacin da Allah ya ƙyale ni da zuciyata Allah ya bar ni zuciyata da shaidan suka yaudare ni suka ja ni na je hanyar da na saba umarninsa Ubangiji bayan abu sai da hikima ko? duk abin da Allah yi akwai hikima Allah bayan abu kawai haka to me Allah me yasa Allah ya kyale ka ka aikata wannan yace saboda me yace fa inna Allah azza wa jal innama yukhalli al-abda wa dhanba li ahadi al-ma'nayaini saboda ubangiji subhanahu wata'ala yana barin bawa ya aikata zunubi ne saboda ma'ana ɗaya cikin ma'ana biyu ya kamata kowa ya gane in mutum ya saba wa Allah musulmi wanda ba da gangan ya tashi ya saba wa Allah ba sai ya fada cikin sabo ya aika ya san da Allah ya san da azabar Allah yana son ya ba Allah yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkan mu ƴan adam ne sai mutum ya je aikata shan giya ko ya aikata zina ko ya aikata caca ko ya ko ya wani ko ya zalunci ya aikata wani laifi to ya tsaya ya duba da Allah ya bar shi ya aikata wani laifin in ya tashi tuba menene hikimar menene mai Allah yake nufi da ya bar shi aka tare fannin ya ci malam ya ce idan Allah ya bar bawan sai aka ce zunubi ma'ana biyu ce ba ta fita daga cikin ma'anar guda biyu ahaduhuma ma'anar farko an ya arifa izzatahu fi qada'ihi wa birrahu fi satrihi wa hilmahu fi ihmali rakibihi wa karamahu fi qubulil udhri minhu wa fadlahu fi magfiratihi ma'anar farko shine bawa ya san izzar Allah a cikin kujirtawarsa da Allah ya ga dama da baka aikata ba kuma kai baka isa ka hana kanka ka aikata sabo ba sai da idan Allah subhanahu wataala ya kame ka an gane ko kai dan kanka baka isa ka hana kanka kai zunubi ba sai da taimakon Allah Allah yake taimakonka kan yin ɗa'a, Allah yake taimakonka akan bin ma'asiya to wannan da Allah ya sake ka ya barka ka je ka aikata to ka san izzar Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin hikimar barin ka ka saba ka san cewa Allah na da iko yana da ƙudura, ya sa ya barka ka aikata kuma yana da ƙudura ya shiga tsakaninka da zunubin ya hana ka aikatawa saboda shi ne ta'rifar izzahu fi qada'ihi ka san izzar Allah da buwayar Allah a cikin abin da ya hukunta in ya hukunta ba wanda ya sai hana shi wa birrahu fi satrihi kuma ka san kyautar Allah da kyautatawarsa da ya suturta ka ka je ka sha giya boye ba wanda ya ga ka sha giya ka fito ba wanda ya ganka ya rufa maka asiri ko ba haka ba sai ka gode masa da ya ga dama lokacin da kake aikata zunubin nan sai ya tona maka asiri duk duniya ta ganka sai Allah ya sa ka je kai zunubinka a cikin rufin asiri to shi ma yana cikin abin da zaka duba cewa Allah cikin izzarsa ya kudurta maka kai sannan cikin kyautatawarsa shine albaru Allah sai ya suturta ka lokacin da kake aikatawa wa hilmahu fi ihmali rakibihi sannan kuma ka ga jinkirin da Allah ya ya kyale ka lokacin da kake aikata zunubin nan yanzu da Allah ya ga dama kana cikin kana cikin zunubin sai dauki ranka ko ba haka ba mutum ya je yana shan giya yana cikin shan giya sai Allah ya zare ransa ya mutu a cikin wannan halin sai ina an gane to sai ubangiji subhanahu ta'ala sai cikin eh, sai ya jinkiri har ya baka dama kai zunubin nan ka gama ka fito ka samu lokacin da za ka waiwaye shi ma ka cuba ka samu kaga shi ma wannan cikin hikimar cikin ma'anar barin ka kai zunubin nan har ka juyo ka cuba yana cikin wannan in ka tashi tuba ka dubi wannan wa karamahu fi qubulil udhri minhu sannan kuma ga karamci ka zo kai uzuri wajen Allah subhanahu Ta'ala kamar yadda aka yi bayani a karatun baya ba uzurin cewa Allah ba ni ne ba kai ka sani wannan wannan jaya ne da ubangiji amma uzurin cewa ubangiji subhanahu Ta'ala, ya Allah ban yi wannan abin dan na raina azabar ka ba ban yi wannan dan ban san girman ka ba ban yi wannan dan ban san cewa eh, eh, laifi ne ba abin da ya sa eh, wannan abu ya faru ni ɗan adam ne mai rauni na kasa kokawa da shaidan shaidan ya jefa ni zuciyata ta fi ƙarfina ba don san raina ba Allah karɓi uzurina an gane sai Allah cikin karamcinsa sai ya karɓi wannan uzurin to shi ma yana cikin mushahadar siffar Allah alkarimu kaga wannan izzatuhu fi qada'ihi ka san Allah shine al-azizu ko wannan birrahu fi satrihi ka san shine al-barru hilmahu fi ihmali rakibihi ka san shine al-halimu karamuhu fi qabul al-udhr minhu ka san shine mai al-karimu bautawa Allah ne da sunayensa wa fadlahu fi magfiratihi da fadalarsa a cikin gafarar da ya yi shine mai algafuru ashe idan mutum ya saba wa Allah yana cikin wa'annan lata'if na asrarul tauba yana cikin wani masu rintsi da suke buƙatar ilimi da tunani na fahimtar sirrin tuba lokacin tuba cewa ashe zunubi dama ce ta ƙara bauta wa Allah da sunayensa da siffofinsa. saboda sanin waɗannan sunaye da ganin yadda suke aikacewa suka a kan kanka shine bauta masa da waɗannan sunaye. ka yadda cewa Allah shine al'azizu shi ya ƙaddara mabuwayi ka bauta wa sunan al'azizu ka yadda cewa Allah shine albarru ya rufa maka a sai sai aikata zunubi ka bauta wa Allah da sunan albarru ka yadda cewa Allah yana da falala da ya gafarta maka ka bauta masa algafuru ka yadda cewa ya maka karamci da ya kyale ka ka aikata bai ɗauki ranka a lokacin bai danke ka ba bai kifar da ƙasa da kai ba bai sauka maka da azaba ba ka bauta masa da sunansa alkarimu so haka shi ma'anar farko a cikin barin mutum ya yi zunubi shine ma'anar da ta sa za ta sa mutum in ya tashi tuba ya yi shahajar sunayen Allah da siffofin Allah ya bauta wa Allah da waɗannan sunayen da waɗannan siffofin. ma'ana ta biyu kuwa um, dan ya ce ma'ana yayi ne ma'ana ta biyu athani shine an yuqima ala abdihi hujjata ajlihi fa yu'aqibahu ala dhanbihi bi hujjatihi shine Allah subhanahu wata'ala ya tsayarwa da bawansa hujjar ajarcinsa ya masa uƙuba da wannan hujja wa ma zalamnahum walakin anfusahum yadlimuna ko mu bamu zalunce su ba su ne suka zalunci kansu ubangiji bai dauke ka ya sa ka a wucin jahannama ba ubangiji bai maka azaba ba sai dan saboda ka saba masa kaga wannan hujja ce ya kafa maka hujja ya, cikin adalcinsa ya ce ma kada ka yi ka aikata saka wa'annan su ne ma'ana guda biyu kuma duk sanda ka tashi tuba kana bukatar ka jubo ina ma'anin guda biyu ka jubi sunayen Allah da siffofinsa ka bauta masa da su ka gode masa a kan sitita ka da yi da damar da ya baka ma ka tuba ka ga girmansa kan izzarsa da buwayarsa wanda zai taimake ka wajen kallon sauran bayinsa kada ka dinga ɗauki girman kai ko wani abu wataƙila ma ya ce maka maka kar ka ɗauki wani zai ka ɗauka kai baka sabo ya ƙaddara maka cewa ka aikata din sau da yawa mutum zaka je yana zama yawancin mutane da zaka ji suna zagin mutane akan sabo sai sun aikata in ka ji mutum kullun ya zo na cewa ai wani dan iska ne wani mashayi ne wani kaza ne wani kaza to ka tsaya ka duba wata sai kaga shi ma yayi ko wannan sai yayi to sai mai sharhi yace i'lam anna sahibal basirati idza sadarat minhu al-khati'atu falahu nadharun ila khamsati umur to ka sani cewa mutum ma'abocin basira idan aka samu kuskure daga wajensa ya saba wa Allah to abin da ya kamata ya yi duban abubuwa guda biyar abu guda biyar idan mutum ya saba wa Allah ya dubi abubuwa guda biyar ahaduha na farko an yanzu ila amrillahi ta'ala lahu wa nahyi فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على bi بالذنب na farko ya duba umarnin Allah da hannunsa wannan ya samun masa i'tiraf confession ya yadda cewa abin da ya aikata kuskure ne kuma ya saba wa Allah. Ko ba haka ba? Idan mutum na son a yafe masa, ai sai ya yadda ya laifi. Ko ba haka ba? Ko yaro ne aka je aka ce ka laifi ka je waje eh to gaskiya ni dai ba abin da ne masa amma Allah ba na ba abin da maka amma Allah ba ka hakuri. ko ka san yara suna wani sashi rashin kunya ko ni dai ba abin da ne maka amma dai cin da an ce na baka hakuri Allah ya baka hakuri to wannan ka ga ba cuba amma idan mutum ya yarda cewa ya laifi ya to in ka duba umarnin Allah da hannun Allah ka yarda cewa ka kuskure kuma ka yi zunubi to shine mataki na farko tukunna ka fara yarda cewa ka laifi asani na biyu an yanzura ila al-wa'di wal wa'idi fayuhdithu lahu dhalika khawfan wa khashyatan tahmiluhu ala tauba sai ya juba wa'adin Allah da narkon Allah alkawarin da Allah ya yi wa wanda ya bi shi da kuma narko da ya yi na wanda ya saɓa masa wannan shi kuma sai ya haifa masa tsoron Allah da tsoron azabar Allah wanda wannan tsoron shi ne zai ja shi zuwa tuba. Saka na farko ya da ya laifi. Sannan na biyu ya yadda cewa wanda ya yi wa laifin nan idan ya danke shi shi ne shadidul iqabi yana da mai tsina da tsananin ukuba wannan shi kuma sai ya haifa masa tsoro tsoron shi zai kai shi ga tuba الثالث نأكو أن ينظر إلى تمكين الله تعالى له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها وحال بينها وبينه نأكو سيجوبه ya ga yadda Allah ya bashi ikon yin wannan saba. Yadda Allah ya fita daga ya cire kariyar da ya sa tsakaninsa da wannan sabo. ya ƙaddara masa ya aikata wannan zunubi kuma ya san cewa da Allah ya ga dama da Allah ya kare shi daga wannan zunubi da ya shiga tsakaninsa da wannan laifi wannan shine na uku na farko ya yi itirafi cewa ya laifi na biyu ya samu tsoron Allah saboda ya yi duba zuwa wa'ad wal na uku ya duba ya ga yadda Allah ya kyale shi ya aikata wannan zunubin kuma da Allah ya ga dama da ya kare shi daga wannan zunubin shi kuma mai amfanin wannan fa yuhdithu lahu dhalika wa'an min al-ma'rifati billahi wa asma'ihi wa sifatihi to wannan sai ya haifa masa nau'i nau'i na sanin Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen Allah da siffofinsa wa hikmatihi da hikimar Allah wa rahmatihi da rahamarsa wa magfiratihi da gafararsa wa afuhi da afwarsa wa hilmihi da jinkirin da ya masa wa karamihi da girma da karamcin Allah subhanahu wataala wa tujibu lahu hadhihi al-ma'rifatu ubudiyatan bi hadhihi al-asma'i la tahsul bijuni lawazimi halbatta to wannan sanin da zai yi sai ya wajabta masa bauta wa Allah da waɗannan sunayen bautar da ba zai same ta ba idan waɗannan abubuwan ba su abkuwa idan baka saba wa Allah ba ba za ka bauta al ghafur ba tunda sai ka zo kana cewa astaghfirullah ko astaghfirullah Allah ina neman gafara a wajenka saboda me saboda kai ne al ghafur ko in inni atubu ilaika Allah na tuba saboda kai ne at-tawwab to idan baka saba masa ba ba za ka bauta masa da wannan siffar ba idan baka kallo izuwa ta ka da da rufa maka asiri da yi sanda kake zunubin nan ba a wannan halin ba za ka bauta masa da cewa shine alkarimu ba ba za ka karamcinsa ba da bai tona maka asiri ba to wannan tsayawa ka duba yadda Allah ya barka ka aikata zunubi sannan ya rufa maka asiri sannan ya barka zai haifa maka nau'i na ibada da sunaye daban-daban na Ubangiji da siffofinsa waɗanda ba za ka bauta masa da wa'annan sunayen da wa'annan siffofin ba da ba don ka fada cikin wannan halin ba da yake faga ciki. Wa tujibu lahu hadhihi al-ma'rifatu budiyatan iya wato yace yace wa ya'lamu irtibat wa ya'lamu irtibat al wal amri wal jaza'i bil wa'di wal wa'idi bi asma'ihi wa sifatihi. To lokacin ne bawa zai san yadda halittar Allah da umarnin Allah abin da Allah ya ƙaddara da abin da ya umarta ya ce ka aikata kada ka aikata kuma ya kaddara maka aikata kada aikata da kuma sakamakon da zai yi ya ga cewa wa'annan sun ratayu da wa'adin Allah da wa'idinsa da alƙawarin da ya da kuma narkon da ya yi duk wa'annan sun race mai da asma wasifat da su ai idan Allah ya yi maka alƙawari in ya ce ya maka alƙawarin zai baka arziki wani suna ne har razzaku ne in ya ce zai baka almoti ne in ya ce zai hana ka almani ne ashe dukkanin abin da Allah alƙawari da abin da na mai kyau da abin da ya yi narko da umarnin da ya bayar da ƙaza'insa in ya kaddara maka al'azizu ne in ya cankwasa ka alƙaharu ne ko shine alqajiru shine almuktajiru in ya raya ka sai ma kana da rai ma za ka yi zunubin ko waye almuhi shine saboda haka idan ka tsaya ka dinga kallon zunubin nan da ka aikata da nan da ka aikata idan ka dinga kallonsa ka dinga kallon sai ka kowane abu da yake cikin wannan halin da ka shiga ciki Yara ce da wani suna ko siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala da zaka bauta masa shi wani abin ka tsorace shi ne wani abin ka so shi ne ka yaba masa ko da azaba da zai maka in ka cino yadda ya rufa maka asiri sai ka so shi ko ka ƙara kusancinsa? in ka cino cewa shine karimi mai gafara sai ka sa rai akan cewa zai yafe maka kai masa kyakkyawan zato duk wannan bauta wa Allah ne da sunayensa da siffofinsa da ganin cewa ashe asma'ullahi wa sifatuhu sunayen Allah da siffofinsu da sunansa murtabitatun tana nan a daure tana nan a dabaibaye da dukkanin abin da Allah ya kaddara na umarni da hani da wa'adu da wa'id wa anna dhalika mujabul asma was sifat kuma cewa waɗannan abubuwan suna cikin abubuwan da sunayensa da siffofinsa suke wajabtawa wa atharu hafi wujud da kuma tasirinsu a cikin samuwa wa anna kullas min wasifatin muqtadin li atharihi wa wa mujabi cewa dukkanin sunan Allah da dukkanin siffarsa tana ƙaddara wani abu wanda yake tasirinsa ne da abin da ke wajabtawa babu yadda za a yi ubangiji sunansa algafuru ya cika idan ba a sabe ba ya masa sako ba ya sako ba sai an yi sako ne mu gafararsa ba yadda za a yi sunansa a tawabu ya cika idan mutane ba su yi sako sun dawo ba ba yadda za a yi sunansa arrazzaku ya cika idan mutane ba zama masu bukatuwa zuwa gare shi saboda arzikinsu ba an gane ko al-latifu ar-rahmanu dukkanin sunan Allah ya rataya da wani abun da yake kaddararre a cikin al-wujud zunubi saba wa Allah yana cikin abubuwan da suke rataye da wasu sunayensa kamar al-azizu wanda ya nuna maka shi buwa ya sace ya ƙaddara maka ka aikata albarru as-sattaru wanda ya suturta ka lokacin da kake aikatawa alhalimu da ya kyale ka bai ɗauki ranka sanda kake aikatawa ba algafuru ya karbi gafararka alkarimu ya karbi uzurinka to yana cikin lata'if na sirrin tuba idan mutum na tuba zuwa Allah ya dinga duban waɗannan sunayen da siffofin nan ya san cewa ibada yake yi sai ya ƙara masa ibada da ƙara masa sannin Allah wataƙila ma sai ya zama da bai yi aikata zunubin nan ba ya yi wannan tunanin bai san Allah yadda ya kamace ya san shi ba wataƙila ja yana ganin shi ya fi ƙarfin ya yi zunubi ko yana ganin shi shi ya hana kansa ya saba wa Allah shi waliyin Allah ne ba ya sabo sai sanda ya aikata tukuna sai ce a ashe duk wannan abin da nake yi dama ni ma Allah ne ya kare ni kaga ya ƙara sanin Allah sanin da bai san shi ba kuma ya san kansa sanin da bai san kansa ba cewa shi ba komai bane sai da taimakon Allah subhanahu wataala cewa yana da cikakkiyar bukatuwa zuwa Allah subhanahu wataala to yana cikin duba a cikin hikima da ma'anoni na zunubi wa anna ce eh, yace eh, muta'alliqun bi yana rataye da shi la budda minhu babu kuma makawa sai da wannan wa hadha al-mashhad yudlihu ala riyadin muniqatin min al wal imani wa asrar al wal hikma idan ya zo wannan mashadin ya ga wannan to sai ya nuna masa wasu dausayoyi kyawawa na sannai da imani da asrar asirce-asirce na ƙudura da hikima ya tiƙo ni an ha yi eh, kalim wato magana da zance ba zai iya ibara akai ba wato magana ba za ta iya siffanta abin da mutum zai samu ba yanzu kuwa wannan karatun an ga wani abu an ji wani abu wanda da ba a ji ba an fahimci wani abu a cikin tuba da zunubi wanda ba a fahimta ba Ya kace mu saba wa Allah mu ce astaghfirullah amma yaushe ka saba da kake tsaya ka duba kan Allah al-aziz ya kaddara maka sako ka tsaya ka cino cewa da ya ga dama da ya maka asiri kana aikatawa da ya ga dama da kana aikatawa zai dauki ranka ka mutu a ciki sai a kama sai kai a dauki gawaka a gidan giya bai yi ba kuma ka ga cewa ya karɓi uzurinka in ka je kuma ka kalle shi kan cewa shine alkafuru to duk wa'annan um, magana ba za ta ibara ba sai mutum ya ya fara wannan tani zai fara ji a kan kansa zai ji a rayuwarsa zai ji a cikin imaninsa da kusancin sa ubangiji subhanahu wa ta'ala famin ba'dha a cikin irin abubuwan da za a iya bayani na abun da ake samu na ma'arif ma zakarahu shekhu rahimahullah abun da shi shekh abu ismail harab ya faɗa na cewa an ya arifal abdu izzatahu fi qada'ihi cewa mutum ya san buwayar Allah subhanahu ta'ala cikin sa. cewa Allah mubuwayi ne ya kaddara masa ya saba masa wa huwa annahu subhanahu al-aziz alladhi yaqdi ma yasha kuma cewa Allah subhanahu wataala ne al mabuwayi wanda yake kaddara abin da ya ga dama yake hukunta abin da ya ga dama wa annahu bi kamali izzihi hakama alal abdi wa qada alaihi bi an qallaba qalbahu wa sarafa iradatuhu alama ya sha. kuma cikin kammalar izzar Allah kammalar buwayarsa ya hukunta wa bawa cewa zuciyarsa ta juya ya tafi da ita ya tafi da nufinsa zuwa abin da ya ga dama kai baka baka fito da nufin ka saba wa Allah ba amma Allah Al'azizu ya juya zuciyarka ya zama zuciyarka ta nufi ta saba masa akan dole saboda manzo na cewa Allahumma ya muqallibal qulub ya ubangiji kai ne mai jujjuya zukata yana cewa zuciyar Um, dan adam tana tsakanin yatsu biyu na ubangiji yana isti'ara wannan kalma ma'ana zuciya tana nan Allah yana jujjuya ta yadda yake so wahala bainal abdi wa qalbi sai ubangiji ya fitar da kansa daga tsakanin bawa da zuciyarsa <coughs> ya shiga kalma da zuciyarsa ya zama shine yake controlling ɗinta waja'alahu muridan sha'i'an lima sha'a hu al-azizul hakim sai ya sanya bawa ya zo yana nufi kuma yana son ya aikata abin da shi Allah ya nufa ya aikata. Abin da Allah ya nufa ya aikata, sai ya aikata. Abin da Allah yake willing ya aikata, ya aikata ba abin da Allah ya da shi ba. Kullum ana bambanci tsakanin mashi'a ko kudura da rida. Cewa Allah ya ƙaddara maka kayi zunubi ba shi ne cewa Allah na son zunubin ba ko yana son ka aikata zunubin ikonsa ne ya ƙaddara maka kayi abin da baya so kuma wataƙila kai ma ba, a kan kana so ɗin ba amma aka sa zuciyarka ta so ta je ta aikata saboda me saboda ka san kudurar Allah ka san izzarsa ka juya wajensa ka san cewa shi kaɗai zai kare ka daga aikata zunubin kuma idan bai kare ka ba daga aikata zunubin ya barka da zuciyarka ko ya juya zuciyarka haka haka za ka yi ta aikatawa ka je ka gama da shi ka cikin azabarsa yana cikin hanyoyin sanin haƙiƙar bukatuwarka zuwa Allah wallahul ganiyu wa antum fuqara Allah shine maudaci ko kuwa mabukata ne zuwa Bukatar nan akan kowane hali ba ba fakiri na bukatar kuɗi ba ana bukatar kuɗi ana bukatar abinci ana bukatar tufa amma idan mutum abin da yake gani yana bukatar Allah a kai shine kawai wannan abin da zai ci da gidan da zai zauna da motar da zai shiga da, matar da zai aura to bai san Allah ba ai babbar bukatar ka zuwa shirya zuwa kariya daga zunubi a shirye ka zuwa aikin alkhairi a tsarkake maka zuciyarka a jawo ku kusan da shirya ka zuwa abin da Allah yake so da nisan da kai daga abin da baya so kuma za ta yi cewa saba wa Allah da za ka yi ya zama hanyar ƙara kusancinka da Allah idan Allah ya maka muwafaka da irin wannan ilimin da irin wannan tunanin idan ka faɗa cikin wannan hali da irin wannan sani na hikimar Allah a cikin jefa ka ko barin ka ka faɗa cikin wannan zunubi wa hadha min kamalil izza wannan yana cikin kammalar buwayar Allah idh la yaqdiru ala dhalika illa Allah ta'ala saboda banda Allah ba wanda yake da iko akan wannan wa gayatul makhluqi an ta yatasarrafa fi badanika wa zahirik gayar dukkanin abin da Allah ya halitta ya tasarrufi akan jikinka ko zahirinka wa amma ja'aluka muridan ya lima yasha'uhu minka wa yuriduhu fala yaqdiru alaihi illa dhul izzati bahira amma ya sanya ka kai ka ji wai kai kana son abin da yake so ba wanda zai iya wannan sai sarki mabuwayi wacce buwayarsa ba ta da iyaka shi ne Allah subhanahu wataala kamar yadda yake magana akan sanya nutsuwa a cikin zukata da sanya tsoro a cikin zukata ko wa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wal lil mu'minin ai kaga ai suna cikin uh, tsoro ne ko me aka ce eh, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin id ajabatkum kathratukum falam tumnankum shay'an fadaqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina kaga suna cikin hali na tsoro ne a zahiri hali na tsoro an tarwatsa su amma Allah shi ya saukar da nutsuwarsa a cikin zukata wa qadhafa fi qulubi alladhina kafaru ru'ba Allah ne ya jefa fargaba da tsoro a cikin zukatan kafirai fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa mutum zai iya ɗaukan bindiga ya sa a kanka zai iya amma bai isa shiga zuciya ka ya sa maka tsoro ba sai Allah za a iya sa maka bindiga Allah ya sa zuciya ka su ba ka tsoro ko ba haka ba mutum zai iya kwace maka dukiya ya kwace maka mukami ya kwace maka komai wannan tasarrufi ne akan zahiri amma bai isa shiga zuciyarka ya sa maka bakin ciki ko nadama ba sai ya zo ya karba ka saki kana cikin farin ciki zai iya tasarrufi akan zahirinka amma banda Allah Al'azizu ba wanda zai tasarrufi akan zuciyarka to sanin wannan yana cikin nau'i na wace nau'i na ibadar Allah subhanahu wata'ala wacce wanda bai sani ba ba shi da shi bai bauta Allah da wannan sunan ba na aziz fa idza arifa al-abdu izza sayyidihi idan bawa ya san buwayar ubangijinsa wala hadahu bi qalbihi yajibu wannan buwayar da zuciyarsa wata makana shuhudu zalika minhu wannan mushahada da yi ta tabbata a kan shi ya tabbata ya nutsu ya gani Kanal ishtigalu bihi an dhul an dhul al-ma'siyati bihi wa an fa'alahu kai to ya tsaya ma yana kallon wannan ya fi masa amfani da ya tsaya yana tunanin wato kaskancin saɓan da yayi yi ya fi masa amfani da annahu ya ma'allahi la saboda wannan tafiya na tafiya da Allah ne ba da ransa ba ashe idan mutum ma ya saba wa Allah wannan saban ya zama ya haifa masa wannan abin da ya yi to darajarsa a wajen Allah ta fi darajar da wannan da yana tare da zuciyarsa yanzu kuma yana tare da Allah subhanahu wataala da bin zuciyarsa yake tana kai shi ya aikata wannan ya aikata wannan yanzu ko abin da yake gabansa kallon Allah yake yi da kallon buwayar Allah da ganin girman Allah da ganin karamcin Allah da jin daɗi da wannan ganin zuciyarsa ba abin da take gani sai ubangiji ubangijinsa wanda yake so yake kauna wa min ma'rifatihi izzatihi fi qada'ihi a cikin sanin buwayar Allah dai a cikin hukunta masa da ya na zunubi an yi arifa annahu mudabbarun makhurun cewa bawa ya san shi abin jujjuyawa ne kuma abin dankwashewa ne cewa Allah shi ne alkaharu. Cewa Allah shi ne ya ƙarfinsa, cewa an fi ƙarfinsa kuma juya shi ake shi ba shi da ikon ya juya kansa ko'ina sai Allah ya juya shi. Allah shi ne alkaharu, Allah shi ne almudabbiru, kai ko bawa kai ne mudabbarun maqhurun abin jujjuyawa abin dunkushe dakushewa nasiyatuhu biyadi gairihi wannan gashin nan na goshinsa da ake za a ja shi yana hannun waninsa yana hannun Allah subhanahu wataala la ismata lahu illa bi ismati ba shi da wata kariya sai da kariyar Allah subhanahu wataala wala tawfiqa lahu illa bi ma'unatihi ba shi da tawfiqi babu wani abin da zai yi wanda yake daidai sai da taimakon Allah subhanahu wataala ku tuna wani littafin fassara me yake ihdinas siratal mustaqim shine fassara in baka san wannan ba baka san ma'anar addu'ar da kake yi ba a cikin sallah addu'a da kake a cikin fatiha in baka san cewa Ubangiji shi kaɗai yake jiyan kuma idan ba ya juya ka wuri ba inda ya juya ka nan kake tafiya. Kuma ba za ka samu taufiki ba sai da taimakonsa. Fahuwa dalilun haƙirun cewa shi fa bawa ƙasƙantacce ne abu ne mara daraja gashi nan kawai um, um, um, worthless fi qabdati azizin hamidin a cikin damkar Ubangiji mabuwayi wanda ya cancanci cikakken yabo. Kaga azizun Hamid. Saboda wannan buwaya ta Allah dole ya ba masa. Wa min shuhudi izzatihi aidan fi qada'ihi. Har wa yau a cikin mushahajar izzar Allah a cikin qada'in Allah an yashhada anna annar kamala wal hamda wal gana at-tamma wal izzata kullaha halillah bawa ya shaida cewa da kammala da yabo da wadatuwa cikakkiya da izza buwaya gabaki ɗanta ga Allah ciki man kana yurijul izzata falillahi al-izzatu jami'a ko suka ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azzu minha al-adhal walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin munafiqina la ya'lamun to cewa izza gaba da Allah ce wa annahu huwa nafsuhu aula bin naqsi wa dhammi wal aibi wa dhulmi wal haja kuma kai bawa kai kanka kai ne ka fi cancanta da a ce kana da tawaya kai ne abin zargi Kaine mai aibi Kaine ne azzalimi kai ne kake da buƙata? ka san wannan wa kulla mazdada shuhuduhu li dhullihi wa naqsihi wa aibihi wa faqrihi izjada shuhuduhu li izzati ta'ala wa kamalihi wa wa gina kullum bawa ya ƙara mushahadarsa ga ƙasƙancinsa ya ƙara fahimta cewa shi mai rauni ne shi tauyayye ne shi mai aibi ne shi mabukaci ne to wannan kuma sai ya ƙara masa mushahadar buwayar Allah subhanahu wa ta'ala kammalar Allah da yabon Allah da wadatar Allah komai is relative ko ba haka ba ko ba haka ba yanzu in ka zo ka ga ga liman ya zo ka gan shi ya zo da motarsa da wai da wanda ba shi da mota sai ce ka liman yana da kuɗi amma ran da ya ga liman tare da Aliko Dangote sai ce kashe liman na ba shi da komai. <laughs> Ko gwargwadon fahimtarka in kai ka yadda cewa gwargwadon fahimtarka ta bukatu kai zuwa Allah gwargwadon ganin wadatar Allah gwargwadon kaskancar da kanka ga Allah gwargwadon ganin girman Allah da kake yi kamar ka tsaya gaban gini ne mai hawa ɗaya mai hawa ɗaya kuma ka tsaya gaban gini mai hawa ashirin ko hawa talatin in ka daga kanka haka daga kanka ɗan kankani in gini yana da tsawo ko ba haka ba an kuma ka fi girma abu sai ka gama kai ne babba to haka a gaban Allah subhanahu wataala zuciyarka in ta ga kaskancin ka da bukatuwarka sai ka ga wadatar Allah da kammalarsa to eh, yake cewa wa kadhalika bil aksa kuma akasin wannan idan mutum bai tsaya ya fahimci bukatarsa ba da kaskantarsa da, da, talaucinsa wajen Allah to ba zai girman Allah ba ba zai yaba masa ba fa naqsu dhanbi wa dhillatuhu tutlihu ala mashadil izza ashe tawayar da zunubi take bawa bawa da kaskancin da yake ji idan ya saba wa Allah sai wannan sai ya sa ya leƙa ya hango izzar Allah subhanahu wataala wacce da bai ganta ba da waje yana da ujubu yana da yana jiji da kai yana jin shi wani ne shi yana da tsarki Allah ya ce wala tuzakku anfusakum Wa a'lamu biman ihtada kar ku tsarkake kanku Allah ya san wanda ya shirya to baka sani ba ka je kana tsarkake kanka sai da ka aika zunubi a lokacin ka gamu da wannan wulakancin na ka fada cikin saban Allah lokacin da ka san girman Allah subhanahu wa ta'ala wa ha? a cikin wannan dai ganin izzar Allah annal abda la yuridu ma'siyata maulahu min haythu hiya ma'siya shi fa bawa bai tashi dama yana so kawai saba ubangiji dan ya saba masa ba ba tashi kawai kai ce bari na je in saba wa Allah ba ba haka ba haka ba haka kai ba in dai bawa ne ko fa shahida jiryan al hukm alayhi wa ja'alahu fa'ilan lima huwa ghayru mukhtarin lahu wa la muridin bi iradatihi wa mashi'atihi wa ikhtiyarihi idan ya tsaya ya ga yadda hukunci ya faɗa kansa yadda kaddara ta afka kansa ta sanya shi ya aikata abin da ba shi ya zaɓa ba ba shi ya nufi ba ba shi ya ba soye ba ba shi ne zaɓinsa ba faka annahu muhtarun gairu muhtar ya zama kamar shi ya zaɓi abu ba shi ya zaɓa ba gashi da shi ya aikata amma ba wai abin da fito ya aikata ba ne amma abin an fi karfinsa aka sa shi ya so yana so muridun gairin murid yana nufi ba kuma ba shine ba kuma ba kuma mai nufi mai nufi ba sha'in gairu sha'in yayi willing abu kuma ba kuma ba, ba shine will dinsa ba fa hada yushiru izzatallahi wa azmata wa azmatahu wa kamala qudrati to wannan sai nuna masa izzar Allah da girman Allah da kammala qudrar Allah cewa gashi shi bai tashi kawai dan ya ce bari na je in saba wa Allah ba kawai dan ina so na saba sai kuma ya saba shi akan kansa bai tashi ya ce bari bari in je jefa kaina a wuce jahannama ba amma sai ga yana aikatawa wannan ya kamata ya gaya maka cewa lalle ubangiji mabuwayi ne gashi inda gashi inda jefa ka wa ha, haka cikin abin da za a duba an ya arifa birrahu subhanahu fi satrihi alayhi halar tikabil ma'asiya. ya dubi kyautatawar ubangiji subhanahu wataala da ya suturce shi a lokacin da yake aikata wannan zunubi ma'a kamali ru'yatihi hilahu, tare da kammalar ganinsa yana kallonsa walau sha'a lafadahu baina khalqihi da Allah ya ga dama da ya fallasa shi a cikin halittarsa gabaki daya fahadruhu su gan shi a wulakance su gan shi a cikin halin da yake ciki da sai tona masa asiri wa hadha min kamali birrihi wani na cikin cikar birrin Allah kyautatawar Allah subhanahu wataala wa min aswa asma'ihi albar kuma cikin sunayen Allah albarru wa hadha albirru min sayyidihi ma'a kamali ginnahu anhu kuma sannan wannan kyautawa da Allah ya masa shi albaro ya kyautata masa tare da cikakkiyar wadatuwarsa daga bawan baya bukatar komai a wajensa inda ya tona masa asirin bai rage masa komai ba shi aka sabawa ko yanzu mu nan kana zaune idan mutum ya maka laifi hajji kake in baka faɗa ba ma ai ka cuci kanka sai ka je ka gaya wa duniya ko ba haka ba yaron gidanka ya sace wallahi zuwa ya sace eh, wallahi wata sarka ta da na siyo daga maka ya je sace sai an ji an dinga yawo kenan duk inda ya ji ana tona masa asiri barawo ne ko ba haka ba abin da dan adam yake kenan to ubangiji sunan Allah ba haka yake ba sai shi kuma ubangiji sai ya rufa maka asiri to amma kuma baya bukatar ka in ya tona maka in ya tona ka ba abin da ya rige shi da shi kuma bai zalunce ka ba amma duk da haka ya ganka ya san abin da kake yi ba amma ya rufa maka asiri kaga dole ka gode masa wa kama da faqrul abdi da kuma gashi kuma kai ne mai kana cikakkiyar bukatuwa zuwa gare shi fa yashtagir bi mutala'ati hadhihi minnati wa mushaharati hadha al-birri wal ihsani wal karam sai bawa ya shagalta da kallon wannan baiwar da Allah ya masa da wannan kyautatawar da ya masa da wannan karamcin da Allah ya masa fa ya hadu an zulil khabiati sai wannan ya zamar da shi ma daga kaskancin kuskure zunubin ba ma ba ma damuwa mai ma damu da zumin sai kara masa san Allah subhanahu wata'ala fa yabqa ma Allah sai sai ya wanzu tare da ubangiji subhanahu wata'ala wa dhalika anfa'u lahu min ishtigalihi bi janayatihi wa shuhudi dhulli ma'asiyatihi wannan ya fi masa amfani akan shagalta da saba wa Allah da yi da shaida ƙasƙancin zunubin da yayi fa innal ishtigala billahi wal ghaflata amma siwa huwa al matlabul a'la wal al asna saboda shagalta da Allah da wato gafala daga wani Allah ya zama baka tunanin komai sai Allah subhanahu wataala shine abin da ake nema mafi mafi daukaka shine inda aka nufa mafi girma mafi daraja ita wannan hanyar dama hanya ce zuwa wajen Allah abin da kake so shine zama zuciyarka kullum tana dace da Allah subhanahu ta'ala. na wa yujibu hada nisyan al-khati'ati mutlaqan wannan sai ta masa ma ya manta ma da zunubin bal fi hadhihi al-hal a cikin wannan hali fa idza faqadaha falyarji ila mutala'ati al-khati'ati wa dhikr al-janaya idan ya rasa wannan halin kuma ya zo um, ya fice ga wannan halin to sai ya koma zuwa kallon kuskurensa da ambata laifi wali kulli waqtin wa muqamin ubudiyatun taliqu bihi ga kowane lokaci da kowane muqami akwai ibada cancanta da shi in ya tuno zunubi sai ya sai kuma ya shiga halin damuwa da, neman gafarar Allah subhanahu wataala in kuma yazo yana hangen girman Allah da fallasa da kyauta masa da yi sai shi mai wannan ibada waje ita kuma cike san Allah da ganin girman Allah da bautawa Allah da wa'annan sunayen nasa da siffofin nasa wa min ha? har wa yau a cikin abubuwan da ake dubawa shuhuduhu hilmallahi subhanahu wa ta'ala fi fi imhali rakibil khati'ati yayi duba izuwa hilmu na Allah to ba za mu ce hakuri za mu ce ko eh, jinkirtawa ne rashin garaje rashin garajen damka ubangiji ya jinkirta uh, wa wato ya jinkirta wanda ya aikata wannan eh, kuskure walau sha'a la ajalahu bil uquba da Allah ya ga dama da ya gaggauta masa uquba a wannan lokacin da sai gaggauta eh, uquba walakin na halimul ladhi la ya'jal sai dai Allah alhalimu ne wanda baya gaggawa baya gaggawa fayuhdithu lahu dhalika ma'rifatahu subhanahu bismihi al-halim wannan sai ya haifa masa sanin Allah da sunansa al-halimu wa mushahadata sifatal hilmi ya yi mushahadar wannan siffa ta Allah ta hilmu wacce abu da bi hadal ism ya bauta wa Allah da wannan suna kaga muna bauta wa Allah da wasu sunayen ba da wasu ba ko ina ganin mun fi bauta wa Allah da sunan ar-razzaq dan kullum muna roko Allah ya ba mu kuɗi ko Allah ya ba mu kuɗi Allah ya ba mu abinci kaga wani arzaku ne kullum Allah ka ba mu arziki Allah ka ba mu arziki kowa ya abin da ake take amma mutum ne suke bauta masa da alhalim ne suke bauta masa da albarro an gane zaka kuma ana so ka bauta Allah dukkanin sunayen nan saboda suna tasiri a rayuwarka a koda yaushe duk rayuwarka sunayen nan da na Allah dukkaninsu asma da sifat suna tasiri a rayuwarka a kowane hali sai dai baka tsayawa ka duba tasirin asma'u da sifat a cikin rayuwarka Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da kaga ai muhi ne da mumitu bauta wa Allah ne bauta ne Allah ubangiji yana cewa eh, shi eh, eh, yana ɗaukar rai ko yumsiku nafsa hina mauta ko wallaci lam tamut fi manamiha shi yake daukar rai lokacin da ta mutu wacce ba bata mutu ba yana daukan ta cikin cikin bacci ya dauki ran amma in ya ga dama ajalinka bai zo ba sai ya dawo maka da ranka sai ka farka ai muhiyi ne da mumitu amma manzo ya koya mana addu'a amma mutum da suke yi mutum nawa ne ke farkawa daga bacci ya ce Allah kai Allah na gode maka da ka raya ni bayan ka ka ɗauki raina gashi a Qur'ani muna karanta kullum cewa yana ɗaukar ran ran wacce bace bace mutu ba yana ɗaukar ran ran a cikin bacci sai ya rike wacce shikenan bai niyyata dawo daga baccin nan shikenan sai gawa wacce kuma yake so sai ya sako ta ila ajalin musamman zuwa lokacin da ya aje mata ashe kullum kai bacci Allah ya kashe ka in ka farka Allah ya raya ka manzo Allah ya koya mana addu'a mu cikakken yabo ga Allah mu farka Allah wanda ya raya mu bayan ya kashe mu mutum nawa suke yi mutum nawa suke bauta wa Allah da wannan sunan al almuhyi da almumitu to um, ake so kullum a rayuwarka ka dinga ganin tasirin wa'annan sunaye kuma kullum ka san Allah ne yake da wannan tasiri kuma kai mushahadar sunansa da siffarsa wacce ta tasiri a kanka to da wannan kake bauta wa Allah da wannan suna saboda haka wannan sai mutum ya bauta wa Allah da wannan sunan alhalimu wal hikmatu wal maslahatul hasilatu fi dhalika bi tawassut adh-dhanbi ahabbu ila Allah kuma hikima da maslaha da mutum zai samu na bauta wa Allah da sunan alhalimu din nan ta wato ta hanyar zunubi ta fi a ce ba a yi zunubin ba saboda Allah na so a bauta masa ka gane cewa shi alhalimu ne ma ka yaba masa da cewa shi alhalimu ne ka gode masa kan shi alhalimu ne da baka yi zunubin ba da baka bauta masa da wannan sunan ba to wa zai bauta alhalimu idan babu mutanen da suka fahimci wannan shi kuma Allah yana so a bauta masa da kowane suna saboda haka zunubin naka da kai ba wani abu bane idan ka duba abin da ya haifa maka na fahimtar asma da sifat da bauta Allah da sunaye wa aslahu lil abd ya ma fi maka amfani ya fi maka maslaha saboda da baka ba da baka ga amfanin wannan sunan ba da ka bauta masa da wannan sunan ba kana nan kana ta bauta masa kullum da bukatar ka kai bukatar abin da zaka ci da rigar da zaka sa da kuɗin makarantar yara ba ka bauta masa da sauran sunayensa yana cewa wa an fa'ulahu min fautiha kuma wannan ya fi masa amfani da wannan abin ya kubce masa wa wujudul malzum biduni lazimihi mumtana amma samun abinda yake lizimtacce ba tare da abinda yake lizimtar da shi ba ba zai yiwu ba ba dan yayi zunubin nan ba da ba zai ga wannan ba ko saboda ganin wannan da yayi da bautawa Allah da yi wanda kuma Allah yana so ba zai samu ba idan ba dan ya fada cikin zunubin ba yana cikin fahimtar hikimar Allah da ya kyale ka ko ya kaddara maka ka fada cikin saba masa wa minha haka a cikin wannan hikimomin ma'rifatul abdi karamar rabbihi fi qubulil udhri minhu idha tadara ilayhi bi nahwi ma taqaddama min al-i'tidar sannan karamcin Allah subhanahu Ta'ala. da ya karbi uzuri daga wajen bawa lokacin da ya masa uzuri ya kaddamar da uzuri da irin abinda ya gabata na neman uzuri an yi karatun nan a baya ba uzurin cewa Allah ni fa ba ni ne ba kai ka kaddara mu ba wannan ba uzuri bane mun yi wannan magana in ka ce za ka yi wannan to shikenan sai ka ce iblis ma Allah ya kaddara masa fir'auna ma Allah ya kaddara masa kafiri ma Allah ya kaddara masa tunda kwana karshe mutum Allah a'a uzurin cewa ubangiji ban yi niyyar saba maka ba na san girman ka na san hukuncinka na san azabarka na san ukubarka na san ina da kai amma shaidan ne yafi karfi na zuciyata ce ta danne ni ban yi danna na raina shari'ar ka ba sai ubangiji kuma ya karɓi wannan uzurin wannan ai karamci saboda in ya ga dama ba zai karɓa ba ko mu yanzu 'yan adam nawa ne ake mana laifi a zo a yi uzurin mu ce ba za mu karɓa ba ba da gangan yayi balle mata ba wani ba wanda gangan tana sani ce to shi ko wannan ubangiji karimi ne yana cikin karimci ya karbi wannan uzurin sai abota Allah da sunansa al-karimu ya ce labil kadari fa inahu muhassamatun wa muhajjatun kama taqaddama ba mutum ya uzuri da kaddara ba saboda wannan idan mutum ya yi to mukhasama yake da ubangiji da jayayya da Allah kamar yadda gabata fa yaqbalu uzrahu bi karamihi wa judihi idan ya uzurin da ya dace sai an tassa fa yujibu laka dhalika ishtigalan bi dhikrihi wa shukrihi wannan sai ya wajabta maka shagalta da tuna Allah da gode masa da ya karɓi uzurinka wa muhabbatan ukhra lam takun khasidatan lahu qabla dhalik da wata soyayya wacce da ba da baka da ita kafin wannan kana son mutum misali sai kai masa laifi ana muku misali ana zancen wato wallahi mathal ala ina bada misali da mutane kullum ba dan ana kwatanta mutum da Allah ba amma saboda yana kusantar da misali ga kokolwa mutum ne kana son sa sai kai masa babban laifi da kai masa babban laifi sai ka zo sai ka ce wane aka kama kai laifi sai ka ce wane ayi hakuri na uzuri kaza kaza sai ce ai ba komai je ka wataƙila ma sai da ko kyauta ya baka kana ƙara sansa a kan da ko baka ƙara so kana ƙara so ko ba haka to haka mutu balle ubangiji ka saba masa Allah ne fa kana da buƙatar sa in ya ga dama zai dake ka ya halaka ka lokaci ɗaya, amma ka juyo kai uzuri kuma ya karɓa. Ka ga wannan sai soyayyar da kake wa Allah ta ƙaro a kan soyayyar da kake masa kafin ka saba masa an gane Saka aka shi sa ke ce musu wannan lataif asrar tauba abubuwa ne masu ritsi a cikin sirri na cikin tuba wanda idan ba a tunaninsu sai mutum ya cuban kawai ya cuban bai samu wannan amfanin ba wanda wannan amfanin shine yake sa mutum ya zama abin da ya na sabo ya zama abu mai kyau yubajilullahu sayyi'atihim hasanat illa man taba wa amana wa amila salihan ulaika yubajilullahu sayyi'atihim hasanat wannan shine yake jawo aikin da kai wanda yake mumuna ne sai Allah ya juya shi sai zama hasana to idan ba a tunani cikin asma da sifat sai a rasa wannan rabo yana cewa ah, fa inna muhabbataka muhabbataka liman shakaraka ala ihsanika wa ka biha wato soyayyar da kake ga wanda ya gode maka akan kyautatawa da kai masa kuma ya saka maka thumma ghaffara laka isa'at isa'at e, e, isa'ataka wa lam yu'akhidhaka biha sannan kuma ya gafarta maka saba saba masa da kai bai janke ka da ita ba a tsafu muhabbatika ala shukr ihsani wahdahu wannan ya ninninka godiyar da kake masa akan wato kyautatawa kadai kullun yana maka kyauta ne maka kyauta kana san sa eh maka alkhari kana san sa amma ran da aka ce ka yi masa abu mara kyau ka saba masa sannan ya zo ya yafe maka yana da halin ya danke ka ya kama ka alkhairin nan ma da ke maka ya dene maka ko ba ba in Allah ya ga dama an ka saba masa sai hana ka abinci sai ya tsiyata ka amma ya zo ya ci gaba da maka alkhairi kuma sannan bai kama ka akan ka ba wannan ya kamata mai ya haifa maka soyayya duk da akwai 'yan adam fa? in sun maka laifi ka yafe musu ba su sani ba in ka kyautata musu ba su sani ba in kai musu alkhairi ba za su so ka ba wa'annan haka Allah yi su zuciya su haka cike. haka Allah ya kaddara musu wa'annan ba mutane bane ba su kai darajar a ce musu mutane ba amma mutum ɗan adam wanda ake cewa ɗan halal ya zo ka zo ka saba wa Allah ya kyale ka ka saba mutum ya kyale ka yana da halin ya rama ko hukunci ya rabu da kai ya kamata ka ƙara sansa to wannan soyar kuma ce ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala wal baqiu shahidun bi ya yace yace yace rayuwar mu kuma tana shaida wannan fa ubudiyatu tawbati ba'da dhanbi launun akhar ai ibadar da ake yi bayan an an saba wa Allah bayan an tuba launinta daban da ibada da ake kafin a saba sanin da kake wa Allah bayan ka saba masa ka nemi gafara wani irin sani ne daban wanda da baka san shi ba sai ka tsaya ka duba wa'annan um, um, asirar um, din na cuba lokaci ya zo za mu tsaya a nan uh, mu ci gaba da wannan uh, babi uh, mai amfani Allah Ubangiji ya amfanar da mu Allah Ubangiji ya kara mana saninsa da sunayensa da siffofinsa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 والصالحين غير المكتوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد